daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الله لا السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa shiryen na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba an wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin nan mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau tare da sunansu ina wunti da kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin nan na amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Birtaniya za ta maidowa da Iran fam miliyan 400 ta rike mata shekara da shekaru. wasu mahara sun kashe sojojin ƙasar nijar sa shida makamai masu linzami biyu sun faɗi a kusa da filin sauka jiragen sama na birnin bagadaza a iraki to yanzu ga cikakkun labarin Birtaniya za ta maidowa da Iran fam miliyan 400 da ta rike mata shekara da shekaru. wata majiya mai karfi daga iran ta shaida wata talabijin din almayadin cewa birtaniya za ta maidowa da iran kudaden nata da ta rike da su shekaru masu yawa da suka kai fan din ingila miliyan 400 maje ta kara cewa an yi wata ganawa ta siriya tsakanin jami'an iran da na birtaniya akan batun da zai bude kafar dawa da iran din kudaden nata a gefe ɗaya wata majiyar ta ce iran za ta saki nazanin zagari wacce aka kama da yi wa birtaniya leƙen asiri da hakan ya sa aka yanke mata hukuncin zaman kurkuku jami'an leƙen asirin iran sun kame matar ne dai a filin sauka jiragen sama na imam khomeini a lokacin da take ƙoƙarin tafiya london inda take zaune a can a ranar uku ga watan afrilu na shekara ta 2016 har ila wani labarin da tashar talabijin ɗin almayadin ta watsa ya kunshi cewa amurka ma za ta saki kudaden iran da take rike da su da suka kai dala amurka biliyan bakwai tashar talabijin din taron mayadin mai watsa shirye-shirye daga kasar labanan ta ce ta ba da labarin da ke cewa mai yiwa ne amurkan ta mayarwa da iran din kudaden nata da suka kai dala biliyan bakwai har ila yau tashar talabijin din ta kara da cewa kasashen biyu suna shirin yin musaya fursunoni da suka kunshi yan asirin amurka hudu da iran take rike da su a lokacin gwamnatin barack obama iran ta sake wani ɗan asirin amurka mai suna jason rizaian bayan da amurkan ta sake kudaden iran da take rike da su a wancan lokacin da suka kai dala biliyan ɗaya da miliyan 700 wasu mahara sun kashe sojojin ƙasar nijar shida a jiya lahadi ne dai mahukunta ƙasar nijar suka sanar da cewa wasu mahara da ba kai ga tantance ko su ne ba sun yi wa sojojin kasar kwantan bauna a lokacin da suke sintiri a gundumar tahowa a kusa da iyaka da kasar mali inda suka kashe goma sha shida daga cikinsu bugu da ƙari sanarwa ta ƙara da cewa wani soja ɗaya ya ɓace sanadiyar harin na masu ɗauke da makamai sakataren gwamnatin Gunduma ta tahowa ibrahim miko shine sanar da haka ta kafar talbijin da kuma ya halarci jana'izar kwamandan sojojin da aka kashe laftanar mamman namewa yankin da ke kan iyakar nijar da kasashen mai da burkina faso yana daga cikin wuraren da masu ɗauke da makamai suke yawaita kai hare-hare tun shekara ta 2012 to kuna ta da rado biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran wasu makamai masu linzami sun faɗi a kusa da filin sauka jiragen sama na birnin bagadaza a iraki majiyar tsaron ƙasar iraki ce ta bayar da labarin cewa makamai masu linzami samfarin katushe guda biyu sun faɗi a kusa da filin sauka jiragen sama na babban birnin ƙasar iraki sai dai babu wani rahoto akan haddasa asarar rayuka ko jikata. an ji karar jiniyar gargadi a yankin da ke da sansanin sojan amurka ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai wannan hari muhammad salah ya ce har yanzu kungiyarsa ta liverpool ba ta yi magana da shi ba akan batun jaddada kwantiragi dan wasan kungiyar kwallon kafin ta liverpool wanda tauraronsa yake haskawa muhammad salah ce har yanzu babu wani daga cikin jami'an kungiyar da yake wasa da ita wanda ya tuntube shi akan batun jaddada kwantiragin nashi muhammad salah wanda tashar tabin din sky sport ta hira da shi ya kada cewa ya zuwa yanzu babu abin da zai iya cewa akan makomarsa a cikin kungiyar ta kwallon kafa ta liverpool dan wasan wanda dan asalin kasar masa ne ya kuma bayyana cewa fatansa shine kungiyarsu ta sake samun nasara na zama zakara ingila hakanan kuma a nahiyar turai to kashen labarin duniyar kenan ba Adam kidan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau. mulega jaridunmu na yau. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leƙa jaridu da dama daga ciki akwai premium stamp ta najeriya sai kuma leadership ta najeriya akwai kuma egypt daily na ƙasar masar da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madalla za mu fara da jaridar premium stamp ta najeriya wacce take cewa an cinnawa ofishin hukumar zaɓe a jihar akwa ibom wuta jarida ta ƙara da cewa a ƙaramar hukumar isiyan edum ne abun ya faru inda a kwanakin baya ma an sami rikici wanda ya kai ga mutuwar jami'an 'yan sanda a wannan yankin hukumar zaɓe a yankin ya bayyana cewa a ranar ladin da ta gabata an kona ofishin wato hukumar zaɓe a wannan garin a jihar akwa ibom a kudancin tarayyar najeriya labarin ya kara da cewa kwamishinan zaɓe na jihar ta akwa ibom festus okoye ya ba da wannan rahoton ga babban hukumar zaɓe da ke abuja a ranar latin da ta gabata wato a jiya mr okoye ya ce kona ofishin hukumar zaɓe a wannan wurin yana iya shafan zaɓuka masu zuwa a yankin har ila yau dangane da tashe-tashen hankula a jihar kogi yan bindiga sun kashe kwamishina mai kula da al'amuran fensho na jihar kogi wato mr adeboyi solomon a lokacin da yake kan hanyarsa daga wato birnin ilori babban cibiyar gwamnatin jihar kwara zuwa garin kaba na jihar kogi majiyar ta bayyana cewa yan bindigan sun tare mutane hudu ne inda suka kashe mr solomon suka yi gaba da wasu mutane har yanzu da jami'an 'yan sanda sun ce wato ana neman wanda aka sace. labarin dai ya kara da cewa a cikin 'yan makonnin da suka gabata an kashe mutane 97 a wannan yankin sannan an sake mutane takwas daga nan sai jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa gwamnatin jihar kaduna ta bayyana rahoton al'amuran tsaro da suka shafi jihar cikin watanni uku na farkon wannan shekara ta 2021 labarin ya kara da cewa gwamna nasiru rufai na jihar kaduna ne ya jagoranci taron tsaro na jihar inda aka sami halartar manya-manyan jami'an tsaro na jihar wanda suka hada da wato sarakunan gargajiya da kuma manya-manyan jami'an gwamnati labarin ya kara da cewa rahoton ya bayyana al'amura na tsaro da suka faru daga ranar 1 ga watan janairu zuwa ranar 31 ga watan maris na wannan shekara ta 2021 da muke ciki. labarin ya nuna cewa an kashe mutane 236 sannan mafi yawansu an kashe su ne wato a karamar hukumar kaduna ta tsakiya kuma wanda shi shine kashi 73 cikin 100 na kashe-kashen da aka yi a cikin wannan lokaci wato watanni uku har ila yau dangane da harkokin tsaro a tare ta najeriya wasu tsoffin sojojin najeriya sun buƙaci a gudanar da shari'an wa'anda aka kama dangane da harkokin tsaro a fili don kowa ya ga irin wato tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa harkokin tsaro a kasar wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar kama wasu mutane waɗanda suke da hannu a cikin al'amuran sace-sace da kuma kashe-kashe da ke faruwa a ƙasar malam shehu garba kakakin fadar shugaban ƙasa shine ya bayyana haka kuma ya bayyana kuma ya nakalto cewa wasu tsoffin sojojin sun bukaci a yi haka ne don wannan zai zama hannunka mai sanda ga wa'anda suke mummunan ayyuka irin wa'anda ake tuhuman wa'anda aka kama daga nan sai jaridar egypt daily ta ƙasar masar wacce take cewa sanadiyar furishin da kasar sudan ta yi gwamnatin ƙasar habasha tana ganin cewa hukumar bukatar kungiyar tarayyar afirka ta shiga tsakanin rigimar da ke tsakanin sudan habasha da kuma masar dangane da madatsarwa ta renaissance wata dama ce ta samun zaman lafiya a yankin jakadan ƙasar habasha a sudan ne ya bayyana haka yeptal imro ya bayyana haka ne a ranar asabar ya kuma kara da cewa in tarayyar afirka ta shiga cikin wannan lamarin ana iya samun daidaita tsakanin wannan kasashe uku wato sudan masar da kuma kasar habasha dangane da rigimar nan ta madatsar ruwa ta renaissance daga nan sai jaridar egypt today wacce take cewa majalisar ministoci kasar habasha ta fara shirin ta fara shirin shelanta kungiyar tawaye ta tigre a matsayin kungiyar 'yan ta'adda wannan dai ya ta da hankali mutane da dama a kasar akwai kungiyoyi masu neman a balle na tigre people people liberation front wato tpf a takaice kuma kungiyar oromo liberation front wato olf a takaice wa'annan kungiyoyi sun taba aiki da gwamnatin prime minister abi a farko-farkon zuwansa a shekara ta 2018 amma daga baya suka babe wasu suna ganin mai da wa'annan kungiyoyi 'yan ta'adda zai kara dagula harkokin tsaro na kasar ne masu sauraro ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau kenan a huta lafiya madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita da kuma yin fashin baki a kansu. Shirin namu ne da zai dubi ne akan jawabin da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya gabatar ne wanda ya yi bayani a kan matsayin dararen laidatul kadar da kuma falala da ke cikin waɗannan darare da mahimmancin amfani da wannan damar wajen samun kusanci da Allah da kuma gafararsa kamar yadda kuma ya taɓo batun sara da aka yi wa amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam a cikin waɗannan darare wanda ya kai shi ga yin shahada wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin madalla kamar da na ambata kan cewa za mu gabatar da jawabin jagora ne wanda ya yi akan matsayin dararen laidatul kadari da kuma mahimmancin yin amfani da wannan dama domin samun rahama da kuma gafara daga allah maɗaukakin sarki kamar da kuma ya yi ishara da sara da aka yi wa imamu amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam a cikin waɗannan darare wanda hakan ya kai shi ga shahada za mu kawo muku bayanin ne wanda muka fassara kai tsaye a lokacin da jagoran yake gabatar da jawabin nasa a cikin harshen farisanci wanda muka tarjama shi a cikin harshen hausa a lokacin da yake cikin gabatar da jawabin kai tsaye ga dai bayanin nasa kamar haka godiya ta tabbata ga allah ubangijin talakai aminci tabbata ga maza allah da allah tsarkaka amince tabbata ga amirul muminin shugaban tsoron allah hujjar ubangiji a bayan ƙasa watan ramadan lokaci mafi girma da mahimmanci a cikinsa shine waɗannan ranaku da da lailatul qadr suke ciki wadda dama ce wadda ba ta da tamka wajen neman samun kusanci da allah maɗaukakin sarki wannan wata ne na bakunci na ubangiji saboda haka kamar yadda kuka sani addu'ar da ake karantawa ana tawassuli ana kuka ana zubar da hawaye dukkan shi wannan yana cikin wannan bakunci na ubangiji wanda wannan ga kukanku da 'yan uwanku duka ku yi addu'a ga al'ummar ƙasar ku baki ɗaya sa'an nan kuma ku zama masu tabbaci da ƙauna ta samun karɓuwar addu'a daga ubangiji ku samu tabbaci cewa lallai ubangiji zai karɓa addu'a ku allah maɗaukakin sarki mai karamci ne wani lokaci zai zama mu ne ba mu da shiri domin mu karɓi wannan rahama ta ubangiji saboda haka ku yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu shirya kanmu ta hanyar istighfari da neman gafara ubangiji a kowane lokaci domin mu samu wannan rahama da gafara ta ubangiji saboda haka muna roƙon addu'a ga 'yan uwanmu da abokanmu da al'umma musulmi abubuwan da za mu ɗan yi magana a kansu za mu ɗan fara magana a kan bacin ranar ma'aikata da malamai da za mu yi bayani amma da farko za mu fara magana ne akan amirul muminin alaihi salatu wasalam a lokacin da muke so mu bayani akan wannan babban mutum mai girma da farko za mu fara yin magana ne akan matsayinsa na shugaba shugaba ba shugaba na duniya ko na siyasa muke magana ba ba akan wannan muke magana ba wannan limanci nashi shugabanci nasa shine wanda allah ce ma annabi ibrahim ni zan sanya ka shugaba limami ga mutane wani lokaci ne aka gaya ma ibrahim haka tun lokacin ibrahim bai da shekaru da yawa babu shaka. domin a lokacin sadda an sama ubangiji da cewa to ya roƙi ubangiji cewa hadda zuriyata to a lokacin da kuma ya tsoho yake cewa ya gode ma Allah da ya bashi Isma'ila da Ishaq a lokacin da yana da tsufa wanda ya nuna cewa lokacin da yake da kananan shekaru kenan baya da 'ya'ya saboda haka duk da cewa a lokacin da annabi ibrahim aka ba shi wannan imamanci ya nuna cewa annabi ibrahim ya shekaru da sama annabta amma daga baya aka ba shi wannan limanci na imamanci saboda haka abin da za mu fahimta anan cewa shine al'amarin imamanci abu ne wanda yake da matsayi na musamman a ubangijin imam sadiq alaihi salam yana cewa manzan allah ya kasance shine imam wanda wannan yake nihi da matsayin mukami na imami saboda haka baya ga kuma waɗanda suke ma'asumai akwai kuma manyan mutane waɗanda allah ya ɗaukaka su da kuma yake ba su ilhami da fahimta ta musamman ta yawa a lokacin mu za a iya samu kafin mu ma an yi wasu waɗanda mun ji sunayen su manga abubuwan da suka bari kamar malaki tabrizi wanda ya rubuta wani littafi wanda cikin littafin nasa ya bayani akan matsayin wannan mukami na imamancin amirul muminin wanda wannan malami ya rasu tun fiye da shekaru ɗaya suka wuce saboda haka a kowane lokaci abin da yake da muhimmanci a gane cewa shi imam ali mutum ne wanda yake bayan manzan allah mutum ne wanda yake da matsayi na musamman wanda babu wani mutum wanda za a iya kwatanta shi da matsayinsa saboda haka za ku ga cewa amirul muminin mabiyansa da ma waɗanda ba mabiyansa ba waɗanda ma ba in shi'a ba waɗanda ma ba musulmi ba waɗanda ma ba su da addini ba su da wani riko na addini amma duk da haka za a ga cewa suna son shi sakamakon irin abubuwan da suka ji dangane da shi rayuwarsa da irin darsa da rayuwarsa take koyar da ɗan adam saboda wasu abubuwa na musamman waɗanda suka keɓance shi a cikin rayuwarsa saboda haka abubuwa ne waɗanda suke ɗauka hankali na 'yan adam baki ɗaya daga ciki shine akwai adalcinsa wannan al'amuran adalcinsa al'amari ne wanda yake da ban mamaki don mutum ya ji wannan tabbas mutum zai shiga cikin yanayi na mamaki ta kuma tsananin gudun duniyarsa wanda mai sanya wannan babban mutum yake faɗaɗa al'amurra na duniya ya taimaka ma mutane da su amma kuma shi akan kan shi bai tesaranta da duniya ba ba domin kansa ba shi ba ya amfani da wani abu wanda zai kusantar da shi zuwa ga san duniya kama ga yadda zalamai masu girman kai su ha kasance ta wannan fuska bayan nan kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ya shahara da su shine jaruntarsa da kuma hikimarsa da maganganunsa na ilimi wanda yake shi hakika mutum ne wanda yake da abubuwa na ban mamaki dukkanin waɗannan siffofi na ban mamaki sun tattaru baki ɗaya a cikin wannan babban mutum wanda hata makiyansa sun faɗi haka kamar da orwa ya faɗi haka da shi kansa da ɗansa abinda yake na ban mamaki dangane da wannan duk ƙoƙarin da suka yi na don kwafi hasken amirul muminin amma duk da haka matsayinsa kullum ɗaukaka yake zubair da ɗansa abdullahi bin zubair sun faɗi haka saboda haka waɗannan siffofi sana a matsayin wani wato mukami maɗaukaki wanda amirul muminin ya riga kai wannan matsayi saboda haka dukkan wannan abubuwa ne na koyi duk da cewa mu muna baya ba za mu iya kai matsayinsa ba amma za mu iya kwatanta wani abu ta fuskacin yin biyayya gare shi da kuma kwatanta abubuwa da ya yi ta fuskacin adalci adalcinsa da gudun duniyarsa wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake za mu iya kyaye su duk da cewa dai muna bayi sosai ba za mu iya kaiwa ga irin wancan maɗaukakin matsayi ba to amma da yake yau rana ce wadda ranar 19 wadda a wannan ranar ne aka sare shi da takobi ya zo a cikin nahajar balaga a cikin wannan hudu ba yana cewa kan ayat da ke cewa shi mutane za su tunan cewa ba za a jarabe su ba a cikin rayuwarsu za su ce sun yi imani ba tare da an jarabe su ba ya ce to ya ce na tambayi manzan allah akan wannan ya yi bayanai saboda haka lokacin da manzan allah yake yin bayani akan wannan aya dangane da ma'anar wannan aya wato wannan fitina za ta zo ne bayan manzan allah ba a lokacin manzan allah ba shine ce manzan allah wato shi lokacin yakin ohud an kashe wasu daga cikin fitattun mutane bayan allah ce manzo allah ka tana cewa ranar uku din nan lokacin da aka kashe hamza da wasu daga cikin abokanmu da kuma dukkanin ciwukan da na ji na jikata amma ban yi shahada ba saboda haka na ji zafin wannan abu saboda haka kai da kanka kace mani kai ma ali kai ma za ka yi shahada ne amir mumini ce manzan Allah ya ce masa manzan Allah ya ce ina maka bashara cewa kai ma kai ma shahada ka tana tafi za ka shahada saboda haka imam ali ke cewa gashi shekaru sun wuce sun tafi amma yaushe ne zan yi wani shahada zan Allah ya ce mashi tabbas za ka yi shahada amma muhimmi shine ya haƙurin ka zai kasance dangane da shahadaka shahada a fagen daga shahada ce wadda mutum zai yi abu ne abu ne mai sauki za a iya sare shi da wuka ko wani abu wanda zai kashe shi a lokaci guda amma abubuwan da za su faru waɗanda suke da wahalar ɗaukan nauyinsu da jure masu har zuwa lokacin da za ka shahada to wannan shine sai na ce manzan Allah to ai manzan Allah shahada ba magana ce ta yan hakuri ba abubuwa waɗanda suke da wahala su ne abubuwan da ake hakuri a kansu saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda za a iya cewa wato yadda ɗaya daga cikin siffofi na amirul muminin na san shahada da yadda ya zama yana da shauƙi ba kowane mutum ne zai zama ya samu wannan to da wannan bangare na jawabin jagora ne ma kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.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 to mun ji bayanai musamman da suka shafi ra'ayoyi da yadda kuma su ahlul hadith misali hanabila da su suke bayyana wannan wanda dai su ne ake ce musu a a shari'a mun ji inda suka tafi da irin tafsirinsu wanda yake nuna cewa lallai mutum jabru ne su suka tafi kai ana tilasta mutum ne wani abu to yau insha Allah za mu shiga ɗaya ɓangaren kuma mu ga su kuma tafsirin wannan makaranta ta aƙida su dangane da wannan al'amari na ƙaddara yaya suke fassara ta misali abinda ƙadariya da mufawwida da mu'tazila wayannan makarantu na aƙida abinda suka tafi a kai su sai suke cewa ƙaza da ƙadar dinnan na Allah ta'ala da ake magana a kai su a gurinsu suke cewa magana ce kurin ta fatar baki amma bisa haƙiƙa wannan al'amari a aikace su ba su yadda da akwai wani abu wanda za a iya cewa allah ya ƙaddara shi ba su sun ce magana ce ta baki kurin ake faɗa wato su wa'annan kenan wannan kadariya da mu'tazila da mufawwiza din nan su abin da suka tafi akai kenan saboda haka suke cewa su ɗan adam wani abu ne da Allah ya samar da shi kuma ya ba shi zaɓi ya ba shi zaɓi a kan dukkan wasu ayyuka da ɗan adam zai yi zaɓi ne da shi duk abin da ɗan adam ya yi haka ya zaɓa ya ayyukansa saboda haka babu wani abu wanda ɗan adam zai yi ba tare da cewa shi ya aikata wannan abun kuma shi ya zaɓi ya aikata wannan aikin ba kuma zaɓin abin da suke cewa zaɓi ne wanda yake cikakken zaɓi na ɗan adam ya aikata abin da yake so wannan magana ce ta abdul jabbar mu'tazili wanda yake wannan magana to idan ko muka zo abin da shi kuma abu ali juba'i wanda shi ma daga cikin wanda suke da wannan tunani ne yake cewa yana bayani da cewa ita mu'tazila sun taru ne akan cewa ayyukan ɗan adam misali tsayawarsa da zai yi ko zaunawarsa da zai yi ko wani motsi da zai yi ya shiga nan ya fita nan sai suka ce duk wannan shi dan adam din ne yake kirkiran ayyukansa shi da kansa yake kirkiran ayyukan da zai yi shi yake aiwatar da abinsa shi ke samar da wannan aiki din saboda haka suka ce ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya kurin dama tun da ya halici dan adam ya ba shi karfi to wannan karfin da Allah ya ba shi kurin to dan adam sai zama na shi ke samar da ayyukansa da kansa ba wani abu da allah ta'ala yake yi wa mutum bayan wannan karfi da ya bashi tun farko wadaka wanda yake aiki yake tasiri cikin ayyukan nasa shine dan adam kan kansa wannan bayani ya zo a cikin littafin muguni fi usuluddin wanda za ka iya samu na ibn kudama a mujalladi na shida ma ya kawo wannan bayanin shafi na goma sha hudu to wannan abubuwan duk da suke faɗa abin da suke so su nuna mana shine cewa ɗan adam shi ke aikata komai shi ke samar da ayyukansa to kenan nan in aka faɗa ka to za su warware waɗansu matsaloli kenan waɗanda su a sha'ira da suka faɗa na cewa duk ayyukan ɗan adam allah ne yake samar da su to mun ga mun kawo ishkal wajen guda uku dangane da cewa duk abin da ɗan adam yake aikatawa Allah ne yake samar da shi a wani shirinmu da ya gabata mun kawo ishkal akan wannan magana ta sha'ira to su kuma yanzu da muka dawo kan wa'annan na mu'tazila da wa'anda suke wannan magana in muka bi tasu to za a warware wancan ishkal ɗin guda uku kenan da aka kawo akan masu cewa Allah ne ke wato yin duk wani aika da dan adam yake tunda sunan sun ce Allah ya baka karfi ne kurin saboda haka duk wani abu kuma da ya biyo baya duk aikin da kake yi motsin da kake yi tashi da kake yi wani abu duk da kake aiwatarwa to kai kake samar da ayyukanka da kanka ba ruwan Allah kenan to idan muka ɗau wannan fassarar ta mu'tazila da su wa'annan mufawwidha dangane da al'amura na kaddara. Ah, to za mu ga cewa su sun nuna ma kaddara ma babu ita kenan suna ma karin wani aboyi mai suna kaddara kwata-kwata kenan tun da su a gurin su Allah ya bar dan adam da zaɓin ya yi duk abin da ya ka dama ya kuma zaɓa aikin da yake so to wannan in maka lura akwai shi ma ishkal a wannan bayanin na mu'tazila akwai matsaloli dangane da wannan bayanin nasu domin ko wannan bayanin nasu ya ci karo da ayoyin alkur'ani da kuma ruwayoyi da hadisai dangane da tauhidi na afa'al tauhidin aiki na allah subhanahu ta'ala cewa ubangiji subhanahu ta'ala shi kaɗai ne alkhaliqul mudabbir shi kaɗai ne wanda yake mahalici da yake tafi da al'amura to wannan tauhidin na afa'al in muka bi wannan fikira din da wannan tafsir din na wannan makaranta ta aƙida ta mu'tazila da mufawwida da kadariya in muka bi nasu to za mu shiga wani wata matsalar ta daban kenan domin za mu nuna cewa to tauhidin af'al shi ma zai samu iskal kenan za mu wasa gibi kenan to ashe kenan ba Allah kadai shi ke halittan abubuwa kenan ba shi kadai subhanahu wataala dan adam ma yana samar da wani abu kenan to kaga ko an ake wannan an samu matsala kenan ta nan tunda an yi wa Allah kishiya a cikin wasu ayyuka tunda dan adam shi ma an fawwaza masa abubuwa shi da kansa yake yin abubuwa da dama to nan fi sabilillahi matsala ce kan matsala a cikin waɗannan tafsiri sawa'un tafsirin a sha'ira dangane da kaza da ƙadar, ko kuma wannan tafsirin da mu'tazila da mufawwiza su zuwa suka yi su wayancin sun nuna dan adam ana tilasta shi ne ya aiki su a sha'ira duk abin da dan adam yake Allah ne yake tilasta shi haka Allah ya so haka Allah yake son mutum ya kasance duk abin da ga mutum yana yi ba wai shi yake yi da kansa ba a Allah ne yake sa shi yi to su kuma wayannan mufawwiza sai suka zo suka ce a'a ubangiji kurin abin da ya da ya halici dan adam sai ba shi karfi saboda haka duk abin da dan adam yake yi shi yake kirkiro ayyukansa da kansa haga nan da can su sun ci karo kenan da juna to duk kowanne kuma akwai matsalolinsa a nan kamar yadda muke bayani saboda haka dole ne mu samu mafita domin in ka bi wannan ka cire wa Allah ta'ala tauhidul af'al can kuma an ka bi can shi kuma ka ɗauki dukkan wasu laifi da bayi za su yi ka ɗora Allah shi yake samar da su kenan to saboda haka ina za mu je dangane da waɗannan makarantu na aƙida guda biyu waɗannan makarantu da suka ginu kan waɗannan akidu guda biyu fi sabilillahi ko kuma waɗannan tafsiri na kaza da ƙadar guda biyu fi sabilillahi akwai matsala matsalolin kuma ba wai kaɗan ba ne ba ba kada mutane su ɗauka wani abu ne wanda za ka iya cewa ɗan ƙanƙani a'a to a nan dole ne a samo wata hanya wacce za a warware waɗannan matsaloli to dalilin da ya sa kenan nan muka ga cewa idan aka ce an bar mutane akan waɗannan fikirori tunda yanzu kamar a cikin mukaddima din wannan shiri mun kuma wannan tambaya musamman wannan tambaya da muke amsa yau kusan sati uku kenan muna amsa wannan tambaya domin kamar yadda na yi bayani tambaya ce mai muhimmanci waɗansu akan wannan al'amari na ƙaddara ɗinnan suka dogara suke yin duk abubuwa na laifuffuka suke cin karensu babu baka domin me musamman bangaren sha'ira din nan domin abin da suke cewa duk ayyuka dan adam da yake yi Allah yake halitta wannan aikin saboda haka kenan kamar yadda muka bayani kaga suna dorawa Allah subhanahu wata'ala ayyuka da wani bawa zai je yi na batsala su ce ai Allah ne ya kaddara masa haka to kaga kenan waye mai laifin kenan na asali wanda ya kaddara maka kenan shi ke da laifin bisa wannan fikirar tasu su kuma waɗannan da suka ce a Allah ya bar dan adam ya yi abin da yake so to kaga su kuma sun cire wa ubangiji tasiri na wasu ayyuka halittan abubuwa da tafi da al'amura da tadbiri na ababen da ya halitta ma sun nuna cewa Allah ba shi da hannu a ciki gaba ɗaya wato dan adam ya zama shine ruka shine nama to saboda haka kaga kowace fikira kowace akida ka ɗauka a cikin waɗannan akidu akwai matsaloli to a nan ne aka samar da tafsiri na uku a cikin aƙida ta ahalul baiti salam, a cikin makaranta ta ahalul baiti sai aka ce a'a babu wani abu wanda za a dogara da shi ta bangaren asha'ira su ba su yadda da wannan tafsirin ba haka ma ba su yadda ta tafsirin mu'tazila da mufawwiza ba su mabiya ahalul baiti wato a cikin fikira ta malamai na shi'a sai suka kawo tafsiri na uku to wannan tafsiri na uku din da ya zo daga bangaren ah, makaranta ta aƙida ta ahlul baiti alaihi salam insha Allah ita ce za mu bayanin ta a shirin mu na gaba domin yanzu lokaci yayi halin nasa za mu bari sai lokaci sai shirin mu na gaba insha Allah za mu dora daga wannan ainihin bayani domin mu ga su kuma ahlul baiti mai suke cewa dangane da tafsirin abin da ya shafi kaza da kadar ko kuma kaddara a cikin wannan al'amura to saboda lokaci zamu zai anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na karshe wato afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ta fuskacin siyasa ne ko tattalin arziki ko tsaro ko kuma batutuwa na zamantakewa. a cikin shirin namu yau da Allah zamu mu dubi ne akan yanayin rayuwar hausawa mazauna kasar gabon da yadda suke tafiyar da harkokinsu ne da kullum da kuma bambancin rayuwa wadda suke yi a yanzu da kuma rayuwar da suka baro a su musamman ma hausawa da suka fito da kasashen najeriya jamhuriyar nijar da kuma kamaru da kuma yadda suke tafiyar da lamuransu a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma wannan dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai tsokace a kansa sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin kasar gaban dai tana ɗaya daga cikin kasashen nahiyar afirka wadda 'yan kasashen afirka daban-daban daga sassa daban-daban na nahiyar da suke gabashin nahiyar ko tsakiyar ta ko mutunta har ma da kudancinta suke zuwa kasar hausawa da kasashen najeriya da kuma nijar da kamaru na daga cikin waɗanda sukan je wannan ƙasa ta gaban domin gudanar da ayyukan daban-daban da harkokin kasuwanci ta yadda wasu sun riga sun zama 'yan ƙasa saboda jimawa a ƙasar alhaji muhammad sani wanda aka fi sanin sa da sani gabon wanda ɗan asalin najeriya ne yana ɗaya daga cikin mazauna ƙasar ta gaban wanda kuma ya jima kwarai a ƙasar wanda kuma a yau muna tare da shi a cikin shirin namu wanda zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyin da muke dauke da su dangane da yanayin rayuwa a wannan ƙasa. Alhaji Muhammad Sani bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu za mu so mu fara ne da jin yanayin da kuke ciki a kasar ta Gabon musamman a wannan lokaci na watan Ramadan da ake gudanar da ibadar azumi ya yanayin harkokin ku suke gudana a wannan lokaci. eh to a gaskiya a halin yanzu da yake kusan shekara ta biyu kenan duk lokacin da yake shiga azumi muna cikin takaita zirga-zirga na jama'a kuma har yanzu masallatanmu suna rufe ba a sallar jam'i mutane ba sa halara saboda an kafa dokoki wanda yake mutane kuma za su cika sa abin nan dokokin da aka saka shi ba za a cika sa sharaɗa ba shi yasa yanzu masallatai gaba ɗaya gurin taruwar jama'a suna da rufe idan da yake akwai unguwar hausawa inda hausawa suke da yawa a unguwa in ka biya ta unguwar za ka ga mutane sha'anin kasuwanci na mata hausawa su waina su kosai da su lemun tsami su kunun zaki su ruwan citta da sauransu mai sanyi matan hausawa suna karkasawa bakin kofar gidajensu da sauran wurare na ɗan kasuwanci hakan nan a unguwanni Wajen irin karfe hudu haka makwai matan hausawa da suka dan fito bakin titi suna toya kosai da waina da su fanke to akan samu wannan a unguwannin hausawa to ba ma hausawa kaɗai ba har su sauran mata 'yan mali su ma sukan yi wannan kasuwancin sukan ɗora ma aka suna yawo da wannan ruwan sanyin na kunun zaƙi na abin nan lemun zaƙi da sauransu sukan ɗora shi aka suna yawace-yawace da dabino da kuma ɗan ganyen lansar hakan nan sukan ɗan yi yawo da shi sukan bi kuma sukan yi ɗan kuskus na gero sukan bi kantina kantina wajen yan uwansu inda yake yawanci kantina a garin nan obishin ta ne ake sai da kayan abinci su gwangwanin kifi su shinkafa su gwangwanin madara da sauransu yawanci duk wayannan mutane ne suke gudanar da su a gaskiya mutane suna takuri idan eh, ba a sallah a masallatai kafin wannan annobar ta corona da zarar an ce karfe hudu yayi biyar mutane sukan hallara a masallatai wasu dan su ma akan kawo abinci daga wasu wurare mutane masu hali sukan dafa abinci a kawo manyan tukane su shinkafa da sauransu kawo a masallatai mutane su rika kamfata suna sakawa a su. wani ma makoci ne ya san cewar masallaci kaza akan kawo abinci da lokaci ya ga ya saka kwanan shi a leda ya zo da zara an kawo abinci za a kowa zai zo da kamfata ya zuba ya tafi da shi wani ma zai ci ya yi buɗe baki har sahur ma ya yi waɗanda suke gwagware waɗanda ba gwagware da sauransu to yanzu ba na jin hakan na faruwa ko da yake farkon azumi na zaga babban masallacin juma'a na babban birnin libreville na ga wasu pikop-pikop an kawo kuloli na abinci na ga ana shigar da shi masallaci masallacin juma'ar sun saka doka cewar za ku iya kuyi sallah a masallaci amma ya zama na kowa yana da satifiket cewar lalle ya yi gwajin corona kuma kada mutane su fi mutum talatin kaji yanayin da ya saka cewar bacin kuna da takardar gwaji cewar kun yi gwaji na corona duk sati ne za ku canja kwana biyu ko kwana uku sai ka sabunta ita wannan takardar shaidar cewar certificate din cewar ka yi gwajin corona baka da shi kuma ba za ku bi mutum talatin ba a masallaci to za ku iya ku yi jami'i to wannan mutane suka ga cewar wannan wannan ɗawainiyar ba za su iya ba za su iya jure yin wannan haka ba shi yasa gaba ɗaya suka ce to gara dai a haƙura duk sanda sauƙi ya samu a dawo wa masallatai din amma banki ba waɗanda suke da manyan gidaje da sauransu yan uwa masu yawa mai ba su gayyaci waɗansu abokansu don yanzu hakan din ma mutane wanda suke da manyan gidaje mutane sukan zo sukan yi jam'i a cikin gidajensu eh, kamar anguwa hausa akwai gidaje da yawa daga mutane sukan je akan je a yi sallar su yi sallar asha su yi sallar jam'i da sauransu to wani irin bambanci ne ke akwai tsakanin rayuwarku ta gida da kuma rayuwarku a wannan ƙasa ta gaban inda kuke rayuwa a halin yanzu bambancin rayuwa ƙasar nan da misali da najeriya to ita ƙasar nan wato ƙasa ce wacce take gwamnati tana biyan ma'aikata albashi mai tsoka kuma al'ummar ƙasa ba su da yawa ba su kai miliyan biyu ba nan ƙasan nan rayuwa a ƙasar nan dole sai ka yi aiki kuma abin da ya bambanta nan da najeriya aikin da za ka yi a najeriya a biya ka naira dubu a ƙasar nan in ka yi shi za a biya kusan naira dubu hudu ko dubu biyar ka ji ka ji bambanci to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya saka wato baƙi suke ta kwararowa ƙasar nan yana ɗaya daga ciki eh. kuma gaskiya irin rayuwa a najeriya najeriya za ka iya karayu da abu kaɗan to nan ƙasar kuma ɗan abu kaɗan ba zai ishe ka rayuwa ba dole ne kullum ka kasance hannu baka hannu ƙwarya don abin da zaka ce abin iya kokarin ka ne eh, dole ne nan ba zaman zaman kashe wando a ƙasar nan ba yiwuwa saboda in dai kana ƙasar nan dole ne komai saya za ka yi komai za ka saya ne kuma akwai tsadar rayuwa a ƙasar nan kaga dai misali wato haya kawai ta sha bamban tsakanin ƙasar nan da najeriya misali saboda a ƙasar nan abinda za ka biya a wata ɗaya na haya a najeriya sai ka biya shekara biyu ma don zan iya baka misali da inda nake nan inda nake zama gidan da nake wata nakan biya kusan jika 180 to jika 180 din nan idan kai lissafa su kuɗi ne sun haura dubu 150 kuma ɗan shago nake da shi da ɗakin bacci da falo da kicin da bangida shikenan wannan banda kuɗin wuta da ruwa da ke maka magana to kawo kuwa a najeriya kusan a ce za ka iya samu gida mai irin wannan fasalin ya zama a ce kana biyan dubu hamsin a shekara kaga kenan kusan shekara uku kenan to ka ji saboda amma nan abinda bambanci nan rayuwa tana da tsada komai abinda za ka saya naira dubu a najeriya a ƙasar nan za ka ga sai shi dubu biyu ko dubu uku duk wani fanni na rayuwa yana da tsada abinci ne mahalli ne da sauransu eh, saboda gwamnati tana saka haraji akan komai shi yasa abubuwa suke tsada najeriya kuma wasu fannoni ma gwamnati ta san da su ba to dalili kenan kuma shi yasa kasashe makota ma sukan shigo ƙasar nan irin su kamaru su congo su chadi su central africa to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a wasu lokuta na gaba da da Allah zamu sake gaito malam Muhammadu Sani daga birnin Libreville na Gabon domin jin karin bayani akan wasu abubuwan da bamu riga mun taɓo su a cikin tattaunawar tamu a cikin shirin namu na yau ba godiya ta musamman ga shi kansa alhaji muhammad sani ɗin da ya kasance tare da mu daga birnin na libreville sai a saduwa ta gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wannan lokaci ni abdullah salihu katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mashtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara Birtaniya za ta maidowa da Iran fam miliyan 400 da ta rike mata shekara da shekaru. Wata majiya mai karfi daga Iran ta shaida wata talabijin ɗin almayadin cewa Birtaniya za ta maidowa da Iran kudaden nata da take rike da su shekaru masu yawa da suka kai fam ɗin Ingila miliyan 400. maje ta kara cewa an yi wata ganawa ta siriya tsakanin jami'an iran da na birtaniya akan batun da zai bude kafar dawa da iran din kudaden nata a gefe daya wata majiyar ta ce iran za ta saki nazanin zagari wacce aka kama da yi wa birtaniya leƙen asiri da hakan ya sa aka yanke mata hukuncin zaman kurkuku jami'an leƙen asirin iran sun kame matar ne dai a filin sauka jiragen sama na imam khomeini a lokacin da take kokarin tafiya a london masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu a madadin duwan da kuka ji su ta yi ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu